Hausawa Top TV tashar al'umma. Ina so in yi magana akan wannan wata kikiyar yarinya don zan fara da kikiya wacce bata san me take yi ba. Marja Ibrahim Kunya ne sunanta ko? Wannan dabbanci ne da jakanci. Ke a matsayin ki mace wai ana cewa wani wai naki content ɗin kenan. Su wa'inda suke cewa content ki ne wannan haukar. Su sa'ari irin ta mana. To fa, ƙarshen Marja 'yar TikTok ya zo. A sama'u ta warware murja ta yi mata kaca-kaca a kan shar da makircin da ta ƙulla wa abu salma inda a yanzu ku gyara zama ku kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe domin jin irin batutuwan tona mata asiri da wato asama'u ta yi duk da dai asama'u ba mu san wannan irin sani ta yi wa murja ba amma dai bari ku ji irin yadda ta caccake murja akan shar da makircin da ta shirya wa abu salma alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwana barkan mu da war haka, da fatan kowa ya tashi lafiya ina so in yi magana akan wannan wata kikiyar yarinya dan zan fara da dakikiya wacce bata san me take yi ba marja ibrahim kunya ne sunanta ko na tabbatar ga duk wani mutum mai hankali wanda ya san me yake yi ba ina magana da wanda bai san me yake ina nufin mai hankali mutum mai hankali ya ce fuskanci cewa wannan yarinya wannan yarinya ba ta san me take yi ba a farko jiya da daddare ina zaune na ga wani fostin nata ta sa wani riga har cinyanta ana gani ba dan kwala a kanta bayan a shekaran jiya ta gama koke-koken cewa wani na neman ta wani ya mata shari duk na fahimci cewa su yan kwalta shari dama su rayuwarsu ba su da komai wanda ya wuce su ma shari abu salma ba wani abokin mu'amala ta bane da ina tunanin in ba dan wuce in ga fostin din shi ba ban san shi ba ba wani abu da ya taɓa na haɗa da shi haka ita ma murja nakan ga haukata wani zubin idan zan wuce a rannan ina gaya kwana biyu kenan naga tana ta kuka tana ta kuka ta tara miyau tana kuka tana cewa wai da aka kamata da aka ce kenan ana neman ta sai ta ɗauko shari shi ma talaka na ma wani wanda ta raina sai cewa ta yi saboda suna wulaƙanta ƙananan yara saboda suna kaza the same haka ta ƙara cewa abu salma yana neman yara yana kaza ta gama rantsuwa to mu dama tun da muka zo nan mu a tiktok fa mun yi digiri har masters mun gama phd ma yanzu haka muna kan project ɗin shi ne ba wani mun san shafe-shafe mun sauda ba abin da wata 'yar kwalta za ta zo ta ƙara guda mana ana mu shari mun ga wa'inda suka fiki iyayen ki ma a shari iyayenki a sharri mun gansu bisim ta zo ta kara cewa abu salma shi ma abin da yake har da rantsuwar ta yaje har gidansu wanda ya ce ko hanyar gidansu wallahi bai sani ba in ya sani kada Allah ya bashi me yake nema bai san ta ba bai taɓa ganin ta ba yanzu na tashi da safe na ji tana wasu kalamai na banza na rashin tunani don wannan yarinyar dai na ga alaman ba ta shaye-shaye amma akwai yiwuwar sai an duba kwakwalwata domin mahaukaciya ce bata san me take yi ba. in ba hauka ba da rashin tunani a haka kike kuka wani ya hana ki aure wa zai aure ki su kansu waɗanda suke ce miki suke ce miki kin yi in kin yi ba sa gaya miki wallahi ki kira su ɗaya ɗaya ko ki comment ki rubuta ki posting cewa kina nema wanda zai aure ki ga wa zai aure ki a cikin su ko a baibai aka kawo ki dangin mu wallahi sai an sake ki kin koma waye zai ɗaukan ma kan shekara da kiyashi ya ɗauke ki ya kai ki gidan shi ki haifa mai irin kin mahaukata waɗanda ba san me suke yi ba wannan dabbanci ne da jakanci ke a matsayin ki mace wai ana cewa wani wai naki content din kenan su waɗanda suke cewa content din ki ne wannan haukar su sari irin ta mana wanda kike ba da dariyan a cikin su ya aure ke kake ki da ki cigaba da shi dariya ai yana samun nishadi wannan jakanci ne kuma da kuke cewa abin da take yi daidai ne idan har daidai ne cewa tana sa ku nishaɗi kuna jin daɗi ya kamata ne mu gan ku kuna yi tare da ita ko kuma kuma ku kama irin shi tunda abin da take yi daidai ne ba wai ku dinga mata dariya ba saboda ba ta cikin ahalinku saboda ita din ba kanwarka bace saboda ita din ba yar uwarka bace ba kuma yarka bace na tabbata ba za ka so ka ga cikin ɗaya daga cikin family ɗinka a irin halin da marja take ciki ba ba za ka so ka gansu ba a ciki amma still ku kuke zuwa ku kuke following nasu da ta ce yana neman followers wai followers yake nema yasa yake haka yake ɗauko ta yake magana da ita to kuma shi da ya zo neman followers din sai ya bige da nasiha bayan followers ya samu lada ke da kika tashi naki neman followers da hauka da rashin tunani kika shigo kika rasa duk abin da zaki sai kin haukace kin birkita kanki kin nuna mutane cewa ke mahaukaciya ce sannan ne zaki samu followers hankali baya kawo su ne nawa kika sani a cikin wannan platform din dukansu suna da followers ba da irin wannan tsarin da kika biyo ba ki haukace ki daka tsalle ki banzatar da jikinki ki buɗe ko ina naki ki yi hauka ki nuna ke mahaukaciya ce wai duka duk akan followers to akwai wanda ya zo aikin neman followers sama da ke akwai wanda ya zo sama da ke da zaki ce to followers din yake nema amma abin kirki da ke da Allah yana samun lada kuma da kike cewa wai kin san halin shi yanzu ya canza hali to ke ma din rannan ke gama faɗin da wani ya san ki da to mu dai mun yi miki bakin ciki duk da bamu san ki a daɗin ba mun miki bakin ciki idan har da ke ya kirki ta rike an ya san ki da in ya ganki yanzu sai ki kalla ki ko in ki ga wasu yake ga irin ki to mun taya ki bakin ciki shi yasa kullum ake cewa Allah ya mana kyakkyawan karshe ba kyakkyawan farko ko tsakiya ba domin sai ka dade kana aikata abin alkhairi idan ubangiji bai so ka da rahama ba sai ka mutu akan abin shari kullum mu addu'a mu Allah ya mana kyakkyawan karshe kuma yau da goben da kike jira zaki tuba ba ta da tabbas kina cikin wannan tsalle-tsallen naki na banza kin ka tsalle kin yi sama wallahi Allah ya dauki ranki baki sauko kasa ba sai ba rai idan kina tunanin akwai lokacin da zaki tuba ne idan kuma miji kike nema da ke cewa kin so ki aurenki da yanzu kina gidanki haka ne zaki samu mijin to ko ɗan kwaljan ɗan iska ba zai aure irin ki ya kai gidan shi ba domin in ya tashi aure mutune ya kirki yake nema ku dinga gaya musu gaskiya sai ku zo ku zage su kuma ku kuke following nasu in mutum abin kirki yake wallahi ko magana ba ku yi ba ku amsawa yanzu shi abu salman da ake ta magana da abin kirki yake wasu ma ba su san shi ba sai da murja ta zage shi amma ita duk kun santa kuna zuwa ku yi dariya in kun kalle ta wannan idan kai musulmi cikakke ne in ka ga ɗan uwanka a wani hali wallahi shiga duk ran da na ga bidiyon baiwar Allah nan tausayinta ne yake kama ni so ina tunanin wace irin rayuwa ce wannan ta daukan makanta amma a haka wasu suke farin ciki da ganin ta a haka mu musulmi dan mu ne duk inda yake ki gyara idan zai yiwu miki kuma ki kalle ni kar da kyau ki kalle ni wallahi duk mun san irin wannan iskancin da kuke yi idan ita ba ta da tunani munan masu hankali ne ga baki ɗayan idan akwai wasu mahaukatan irin ta duk da mun tabbata da akwai su ya kamata ku dinga gaya ma murja gaskiya abin da take yi ba daidai ba bane hatta shiga da murja take yi ta fita daga tsari irin na addinin musulunci na ga hotunanta da dama da bidiyo tsinta wanda take irin wannan shiga na banza ta sa riga amles da gajeren wando duka jikinta a buɗe ke ta dan sauke hannu ne aka ɗauke ta hoton masu ɗaukan hoton nata bamu san su waye ba in ta ɗaga ki ɗaya rigar zai zamo hatta gefen kirjinta za a gano shi ta cikin wannan riga a haka ta zo aka ɗauke ta hoto kai ba ɗan kwali ta tafi da riga har cinye ta ana gani ta daɗe tana irin wa'in abubuwan ba ɗan ba menene don Allah wanda ya san me yake yi ya san addinin da yake bi za a gan shi yana aikata irin wa'in abubuwa amma a haka kuke cewa daidai take ya Allah duk wanda yake ganin abin da marja daidai take abin da murja take yi daidai ne kuma ya dace shi a gurin shi ya dace Allah ka jarabci wanda daga cikin ahalin shi da shi yanda kake mata dariya ko kake ce mata tayi kai ma a samu inda za su kalli yarka su ce haka domin ka ji irin ciwon da ya kamata ka ji a matsayinta duk da ba yarka bace ka ji ciwon irin wannan abin da take yi ba daidai take yi ba kowa ya sani ba yanayi na musulunci a tare da marja amma a haka dai muke ta mata uzuri kullum muka ganta muna mata roƙon shirya amma still abin ya wuce gona da iri kullum nema neman shari take yi guri guri ta nemi wanda za ta mawa shari an gaya miki ko ina ake shooting film ne ko ku yan irin in kuka saba da shooting film sai ki zo ki ajiye idanu ki kuka mun ga wanda suka yi kukan da ya fi naki kuma duka abin da suka faɗi karya ne shari suka mawa wasu to in shari ne mun ga wa'inda suka wuce ki a shari ki zo ki mai shari ki ce wai wai yana neman yaran mutane har da cewa wai ya nemi mata aure ta zo neman bokanci gudun shi wallahi ki ji tsoron Allah wa'innan abubuwan sai su hana ki kwance kabari lafiya wallahi da irin su sai ki shiga wuta bayan wancan laifin da kike ma ubangiji na yawo cikin tsirara da tsiraici Kullum neman sharin da za ku ma wani kuke yi ku a rayuwarku haka kike tunanin ki abin da ya dace kuma a haka kuke ganin abin da take yi daidai ne kuma ku ji tsoron Allah wallahi ku dinga gaya musu gaskiya abin da yake gaskiya gaskiya ne in dai musulma ce ita yar uwarka ce musulma na tabbata iyayenka kansu bakin ciki suke yi da ganin ta aka dan duk uwar ta gari da uba na gari wallahi ba zai so ya ga shi ta lalace ta koma irin haka ba ihu rashin tunani rashin hankali yawo tsirara sutura ba a ganki da irin ba wata alama take nuna musulma ce ki to mun mun gaya miki gaskiya ko ki so ko kar ki so in kin ga dama ki zage ni in kin tashi da ban sharrin kalle ni da kyau kalli ido na ki ganda nan kar wallahi a birni aka haife ni ruwan birni na sha karshen dai sharrin naku na san bai wuce kice ce tare muka gama yawon duniya na koma sa alƙabi ko ki neman mata nake yi ko ki shaye-shaye nake ko ki a Kano kika sani ina iskan to duk abin da za ki ce in kin so ma ki ce tare da ki nake kwana Allah shi kadai ya me ke zuciya mu kuma wallahi ki guji rufin mutum da shari to masu saurare kamar yadda kuka kalla babu shakka abinda Sama'u yar mama ta faɗa babu shakka abubuwa ne wanda ya kamata ita kanta marja ta zauna ta karatun ta nutsa kansu domin gaskiya ta gaya mata kuma babu shakka duk wata mace da ta ɗauko hanyar da murja ta ɗauko to ba ta ɗauko kanta hanya mai ɓullewa ba Babu shakka duk wanda ya san Murja Ibrahim kunya akan abubuwan da take yi, babu shakka da wato za ta iya canza suna daga kunya ta koma fitsara, domin kunya kamata a ce tana da kunya Amma sai gashi kwata-kwata duk inda ake neman kamun kai Murja ta yi fatali da shi. Babu irin abubuwan da ba ta yi, wai da zumanin cewa wai nishaɗantarwa. kamar yadda abu salman ya faɗa babu shakka abubuwan marja ba barkwanci bane ne ba sam hauka ne abubuwan da take yi domin dukkan waɗanda suke tafa mata suna nuna ta burge su babu ɗan iskan da a cikinsu zai so a ce iyayensa ko ƙanwarsa ko ‘yarsa tana yin irin wannan abun kaga kenan su ne mata ingiza mai kantu ruwa ne ta je su ba ruwansu ko ta mutu allah ya sa ta a wuta ko ya mata azaba duk ba damuwarsu bace ba domin a zuciyarsu cewa suke yi ai ba kabarinsu ɗaya ba azabar da za mata ita ta jiyo to ku sani ku da kuke tafa mata kuke ƙara ɗora ta akan hanya ku ma da ku zunubin ku taimaka mata wajen ta gyara tsakaninta da Allah ta shiryu shine abin da ya kamace ku amma ba ku ringa ƙara tirsasa ta akan abin da take ba ya Allah ka shiri murja shirin addinin musulunci da ita da sauran waɗanda suke kwaikwayon irin wannan halayya da take yi walau a fili walau a ɓoye to ba saurari me za ku ci a dangane da wani bidiyo da asama'u ta tura wa murja zazzafan sako ita da masu wato dafa mata